Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Zara Ufage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litinin 24 ga watan Yuli shekara ta 2023. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Zara'u da kanin labarai. Rasha ta ce Ukraine ta kai hare-haren sama da jirage ah, yaƙi mara matuƙa a yau litinin akan Moscow da Crimea inda Rasha ta mamaye. Yayin da a gefe guda kuma Ukraine ta zargi Rashar da kai hari ta sama a baya-bayan nan a yankin Odessa. A cikin wata sanarwa da ta fitar a yau litinin kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce sojojin Mali da kuma wasu sojoji waɗanda da alama sojojin hayar Wagner ne. sun kashe farar hula tare da tarwatsa wasu da dama a tsakiyar yankin mali tun daga tun daga watan disamba na shekarar 2022 kanun labaran kenan a bangaren rahotanni za a ji cewa iyalan ɗaliban kwalejin nan da da 'yan bindiga suka yi barazanar tsaurar da su a jihar zamfara najeriya sun yi kira ga gwamnati da sauran al'umma da su taimaka wajen ganin an kubutar da ɗaliban waɗanda aka sace watanni shida da suka gabata za kuma a ji cewa gwamnatin jihar Legas ta mai da martani game da gawawwaki 300 da ta ce za ta binne wato masu alaka da zanga-zangar 'yan da ya jawo hasarar rayuka da dukiyoyi a shekara ta 2020 a birnin na Legas. Haka zalika a yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa akan ƙarin farashin kowace litar man fetur da kuma gagarumin ƙari da ke tafi akan wutar lantarki. sai kuma sanarwar da gwamnatin ta fitar na yin ƙari akan kuɗin makarantar kwalojojin sakandare na gwamnatin tarayya za ku ji abin da masana ke cewa kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafe da shirin ilimi garkuwar dan adam tare da baban gida jibrin amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari labarun kashin farko tare da zara ufage masu sauraron mu barkan mu da wannan lokaci Rasha ta ce Ukraine ta kai hare-haren sama da jiragen yaƙi mara matuƙa a yau Litinin a kan Moscow da Crimea inda Rasha ta mamaye. Yayin da a gefe guda kuma Ukraine ta zargi Rashar da kai hari ta sama a baya-bayan nan a yankin Odessa. Rundunar sojin Rasha ta ce ta harbo jirage marasa matuƙa biyu da suka kai hari a birnin Moscow. Magajin garin Sergei bayan ya ce wasu gine-gine biyu da ba a zama a cikinsu sun lallace amma ba a sami rahoton asarar rai ba. Kamfanin dillancin labaran Rasha sun ce an gano wasu burbushin wani jirgi mara matuki a yankin Komoslaski kusa da ma'aikatar tsaron Rasha. A Crimea, gwamnan da Rasha ta saka ya ce Ukraine ta kai hari da jirgi mara matuki a wata ma'ajiyar harsasai, yayin da jami'an tsaron sama suka kakkaɓo jirage mara matuka goma sha ɗaya. A cikin wata sanarwa da ta fitar a yau Litinin kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce sojojin Mali da kuma wasu sojoji waɗanda da alama sojojin hayar Wagner ne sun kashe farar hula tare da tarwatsa wasu da dama a tsakiyar yankin Mali tun daga watan Disamba na shekarar 2022. Ƙungiyar ta Human Rights Watch ta ce sojojin Mali da ƙungiyar Wagner sun kuma lalata tare da wawushe dukiyoyin fararen hula da kuma zargin azabtar da fursunoni da ake tsarar da su a sansanin sojoji. Ƙungiyar ta kare haƙƙin bil'adama ta ce ta yi hirar da mutane arba'in da suka san abubuwan da suka faru, waɗanda suka hada da shaidu ashirin waɗanda suka ga abubuwan da suka faru dangane da cin zarafi da 'yan uwan iyalai uku da aka kashe, tare da shugabannin al'umma biyu da masu fafutuka na farar hula na Mali biyar da wakilai takwas na ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da manazarta harkokin siyasa biyu a yankin Sahel. Ƙungiyar ta Human Rights Watch ta kuma ce ta sake duba wani faifan bidiyo da da ke nuna shaidar zarafi da sojojin mali da sojojin kasashen waje ke yi ministan harkokin wajen mali abdullahi diop ya bukaci kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya janye dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a mali ba tare da bata lokaci ba saboda rikicin amincewa tsakanin jami'an mali da membobin 15,000 na minisma. In an jima kaɗan zarawa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko wanda zai kai mu jihar Zamfara a Najeriya inda iyalan ɗaliban kwalejin da 'yan bindiga suka yi barazana aurar da su a jihar zamfara ta najeriya suka yi kira ga gwamnati da sauran al'umma da su taimaka wajen ganin an kubutar da ɗaliban waɗanda aka sace watanni shida da suka gabata a ƙarshen makon da ya gabata wani bidiyo da ya karaɗa shafukan sada zumunta ya nuna ɗaliban mata suna kuka tare da neman a cece su daga hannun 'yan bindigar waɗanda suka nemi a biya su kuɗin fansa naira miliyan goma sha biyu mahmud lalo ya zanta da ɗan uwan wasu daga cikin ɗaliban wanda ya fara daga gabatar da sunansa kamar haka. Sunana Aminu Haya Kaura, yaya ga biyu daga cikin yaren da suka aka yi kinnafin a hanyar birnin magaji zuwa karon lamoda. Ɗaya uwanmu ɗaya uwanmu ɗaya ɗaya babanmu ɗaya. Malami ne kamar ya kuka ji bayan bayyanar wannan bidiyo a ƙarshen makon nan da ya gabata. Ai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai ban ban gaskiya ni ban kalla abin ba. sai da yanzu kai mutane suna kunna shi suna kiran na yaya aminu yaya aminu don Allah a cece mu a cece mu a cece mu to duk na tuno da wani abun to ko sallah nake kuka ne kai ko sallah nake na tuno da abun abun ya kuka ne kai da ba san yadda za a yi ba to waɗanne irin matakai zaka ce kun ɗauka wajen ganin an kubutar da su daga hannun waɗannan 'yan bindiga to don hanyar da za a bi mu bi a ceto yaran nan mun bi mun bi hanyar gwamnati tun waccan tsofar gwamnati mun bi mun bi mun bi mun bi amma ina muka samu har Allah ya samu kai karshe da bayan Allah nan zamu ba su kuɗi mun ba su kuɗi sun ki sako su muka sake kai musu wasu kuɗi suka baka musu maza kaga abin ba mu sai da zamu yi ba time mun ba su miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu suka ce ba su aka kai ma ba muka dawo suka ce sai mun ba su miliyan hudu muka ba su miliyan hudu kuma again ba su ba mu su ba suka ce kai da karshe sai mun ba su naira miliyan goma sha biyu da yare shida su waɗancan Allah ya musu mafita wani dan uwansu ya sai da filin shi ya kai aka miliyan hudu aka baka su yaran su biyu mu wallahi ba mu da suwa duk wasu abubuwa na mun sai da mun kai musu babu su yanzu wanda nake ma yanzu ni gidana na ce a sashi kasuwa a sai a je a kai musu ba wani abu bane baya ga kai a matsayinka na yaya a gare su kamar mahaifanku ya suke ji da wani al'amari musamman ma bayan bayyanan shi wannan bidiyo wallahi dukkan su babu wanda ga abun nan dan dukkan su ba mu iya kallon shi sun yi kuka sun yi kuka sun yi kuka sun yi kuka kai wallahi haka ban ma son zuwa gida dan da na ji gidan duka za a taso min suna kuka me ya bayani me ya bayani me ya bayani to shi ko gidan ban son zuwa dan na je ni sun sani kuka dan ka muna kira da al'umma don Allah taimaka a ceto rayuwar bayan Allah nan don Allah muna kira da gwamna tun da kan gwamna suka ta faɗi tun muna kira da gwamna da ya ga girman Allah ya ceto ya bayan Allah da bayan Allah ma da suna ga wannan abun dan ba a cewa babu wanda zai ita ce wallahi mutum ɗaya na ita ceto rayuwar bayan Allah nan to muna kira ga bayan Allah masu hali da attajirai zuwa girman Allah su taimaka a ceto rayuwar bayan Allah nan don Allah muna kira gare su don Allah su taimaka a ceto bayan Allah nan especially gwamna tunda mutum ne mai adalci mai kamata gaskiya to don girman Allah muna kira da shiya ya ceto su ya suka ne alfarma ya ceto su don Allah muna kira gare shi ya ceto bayan Allah nan kuma don Allah mutane ne don da jina iya taimaka su a ƙaura muke ya taimake mu. Ahmad Lalo kenan a zantawarsa da dan uwan wasu daga cikin 'yan matan kwaleji da aka sace a jihar Zamfara. To yanzu kuma ga zara uda ci gaban labarin duniya. A yau Litinin ne ake sa ran Majalisar Dokokin Isra'ila za ta kaɗa ƙuri'a kan wani garan bawul a fannin shari'a da Prime Minister Benjamin Netanyahu ke marawa baya wanda aka shafe watanni ana zanga-zanga a kai. Ana sa ran za a sallami Netanyahu daga asibiti bayan da aka dasa masa na'urar bugun zuciya kuma ya ce ya shirya halartar wajen kaɗa ƙuri'ar. Sauye-sauyen da aka gabatar a cikin kudurin sun hada da ƙayyade ƙarfin kotun koli na ƙalubalantar hukuncin majalisar da kuma sauya yadda ake zaben alƙalai. Netanyahu da ƙawayensa sun ce sake fasali ya zama dole domin tauye ikon alƙalan da ba a zaɓe su ba, yayin da masu adawa da matakin suka ce ƙudurin zai yi illa ga tsarin tabbatar da daidaito tsakanin ɓangarorin gwamnati da kuma tura ƙasar zuwa ga mulkin kama karya. Fadar White House ta ce shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga Isra'ila da kada ta yi gaggawar aiwatar da gyare-gyaren saboda masu adawa da shi. A gaida zara fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. har yanzu dai muna Najeriya wannan karan a jihar Lagos. inda gwamnatin jihar ta mai da martani game da gawarwaki 300 da ta ce za ta binne kuma suke da alaka da zanga-zangar 'yan sas da ya janyo hasarar rayuka da dukiyoyi a shekara ta 2020 a birnin na lagos wakilin sashen hausa na murya amurka da ke lagos gida jibirin na dauke da karin bayani wata wasiƙa da yanzu haka ta karaɗe shafukan jaridu da sauran shafuka na sada zumunta na cewa gwamnatin jihar lagos ta ba da kwangila ga wani kamfani mai zaman kansa akan kuɗi fiye da naira miliyan 61 domin gudanar da jana'iza ko birni birne waki 103 da aka yi zargin cewa na da jami'an tsaro ne suka kashe a lokacin da aka yi zanga-zangan nsas wata sanarwa da babban sakatare a ma'aikatar lafiya a jihar lagos mr olusegun olusegun ogboye ya fitar na cewa ko kaɗan wayannan gawawaki ba su da nasaba da wayanda ake zargin jami'an tsaro sun kashe a shatattunan leke tollgate ranar ashirin ga watan oktoban shekara ta 2020 to sai dai daya daga cikin lauyin da ke kare wayanda suka gudanar da wancan zanga-zanga ko kuma wanda ake zargin an kashe a lokacin zanga-zanga barista dele farotimi ya musanta kariyar da gwamnati ta bayar cewa gawakin da za a rufe ba gawakin wayanda ake zargin an kashe ba ne kuma nan gaba kaɗan za a ci gaba da fito da bayanai ko shaidu na gaskiya da ke tabbatar da zargin da ake wa jami'an tsaro cewa sun kashe masu zanga-zanga a lokacin wannan zanga-zanga na ensas you cannot deny the humanities of these persons just as this memo is an internal memo more of such leakages would happen those who stand on the truth are more truth is immortal. A can baya dai gwamnatin jihar ta Lagos ta kafa wani kwamiti na bincike da zai gano musabbabin wancan rikici da kuma zargin da ake cewa an kashe mutane da dama. Rahoton da kwamitin ya fitar dai a ƙarshe ya wanke jami'an tsaron ƙasar da a kisan wasu masu zanga-zanga da ake zargin an yi a lokacin wancan zanga-zanga na MSAS. To koya masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama a Najeriya ke ganin wannan kace na ce da kai a yanzu tambayar kenan da newa Malam Musa Jika wani mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama a ƙasar. su dole a bincika a tabbatar da an koma kotu an yi shari'a an ba mai gaskiya gaskiyan shi sannan kuma waɗannan kuma gawawwaki in aka tabbatar da cewa jami'an tsaro su suka kashe su a sanadiyan zanga-zangan da suka yi na na maganan kawo ƙarshen sas to idan aka tabbatar da haka to a biya su diya na abin da ya faru sannan kuma a hukunta su jami'an tsaron da ake tunanin su ne suka jagoranci wannan abu har aka zo aka samu waɗannan gawawwaki a yanzu. Wadda ke ƙoƙarin jin ta bakin gwamnatin jihar Legas game da wannan wasiƙa da kuma zargi da ake mata citira. A wata sanarwa na baya bayan nan ne da gwamnatin jihar Legas ɗin ta sake fitarwa. Gwamna Babajide Sanwo-Olu ya bayyana cewa wayanda ake batun rufe gawawwakin nasu mutane ne wayanda har yanzu 'yan uwan mutanen ba su zo sun karɓi gawawwakin nasu ba. A lokacin wancan zanga-zanga na shekara ta 2020 da ya barke a unguwanni da dama a birnin Legas inda aka yi ta kashe kashe tsakanin jami'an 'yan sanda da kuma masu zanga-zanga inda aka kona ofisoshin 'yan sanda da dama labarin da kuma ya bazu zuwa wasu sassa daban-daban na najeriya babin jibrin murya amurka daga lagos to madalla a gaida babangida jibrin da wannan rahoto a yayin da 'yan najeriya ke ci gaba da kokawa akan karin farashin kowace litar man fetur a kasar har yanzu ma dai akwai wasu kare-karen da ake yi ko kuma ake shirin yi kamar yadda za ku ji daga bakin wakilinmu da ke abuja halima abdulra'uf sunana abdulbasim musa gaskiya yadda aka yi karin man fetur din nan ya canja because yanzu zuwa wani waje in dai ba dole ba gaskiya gwara ka yi a waya saboda yadda abubuwa suka karu gaskiya ya zamto abu ne da ba zai yiwu ba wani dan najeriya kenan da bayani akan yanayin da abubuwa suka kasance sakamakon karin farashin kowace litar mai batun yin kira ga gwamnatin tarayya da ta sake daura damara ta fitar da sabbin tsare-tsaren da za su zama mafita ga 'yan kasar a cikin yanayin matsatsin da suke ciki a yanzu na kara jan hankali ne sakamakon matsaya shida na rage kudin cire tallafin man fetur da kwamitin tattalin arzikin tarayyar kasar ya cimma da suka hada da tattaunawar yin kari akan mafi karancin albashi ga ma'aikata kowace jiha ta yi shirin aiwatar da aikin ba da tallafi a bisa tsarin kundin zamantakewa na jihohin tsarin tallafawa ƙanana da matsakaitan sana'o'i da dai sauransu lamarin da masana ke ganin kamata a fara aiwatarwa gadan-gadan don gujewa ƙarin matsaloli a ƙasar shin ina matsalar take kuma yaya al'umma za su iya samun sauki akan wannan al'amari na tsadar man fetur a bisa alkawarin baya mataimakin shugaban kungiyar Dallalan man fetur na najeriya wato ifman abubakar mai gandu dakin gari ya bayyana cewa waɗannan tambayoyi da kika yi to abin da ke faruwa a nan na cewa idan muka samu lasin mu alkawarin cewa idan muka fara shigowa da kaya za a rage kuɗin wannan kaya to a halin da ake ciki har yanzu ba mu fara shigowa da kayan ba domin hukumar nnpc da ainihin maketoci na dap masu ne kaɗai suka fara shigowa da da kaya yanzu to amma abin da yasa ake gani canjin wannan yanayi na farashi ya ta'allaka ne saboda canjin yanayi na dala domin dala ta ƙara kuɗi bisa ga yadda ake so wannan mai da kuma shi kai ne gurɓataccen mai ɗin ya samu canjin yanayi to ala kulli halin da ya da shike wannan abu da aka fara ba a jima da soma shi ba kuma mu 'yan kasuwa masu zaman kansu muna nan muna tsare-tsare na yadda za mu shigo da mai domin mu sauƙaƙa ma al'umma sa'annan kuma idan muka shigo da wannan mai da yarda Allah to za mu ɗan rage farashin shi domin al'umma su samu sauki abin da nake son in sanar da al'umma tunda abin ya dawo ga hannun 'yan kasuwa nan ba da jimawa ba za ki ma yi ta ganin yadda farashin ya kasance kamar yadda ake ganin farashin kowane irin yanayi saboda haka da shike wannan sabon abu ne mu dai abin da muke roko ga al'umma tunda ita gwamnati ta ce wannan biyan tallafi yana da matsatsi gare ta saboda haka jama'a jama'a su yi hakuri mu dan ba da lokaci mu ga yadda yanayin zai kasance. Dakta Yakubu Sani Wudil kwararre ne a fannin makamashi kuma malami a jami'ar Sarki Fahad da ke kasar Saudiya wanda ya ce. Abin da nake gani wato idan Najeriya za ta mai da hankali kan gyara matatun wanda suke matatun man fetur na Najeriya ko ma gina sababbi da kuma wannan ta dangote kwanan nan da aka kaddamar da ita ita ma a mai da hankali a tabbatar tana aiki yadda ya kamata. Bukatar kashe kuɗi mai yawa ma ma wajen tallafin ba za ta taso ba tunda dama man nan saboda ana siyo shi ne tataccen man daga waje akwai kuɗin transport akwai kuɗaɗen tax na sauran ƙasashen shine abin da yake ƙara wa fetur ɗin tsada amma inda muna tace shi a gida kamar yadda muke da man fetur ɗin za a samu sauƙi sosai so bayan wannan kuma dole gwamnati ta fito da tsare-tsare kamar yanzu yadda ake cewa za a ba da palliatives da wato tallafi ko kuma a yi ƙarin albashi wannan abu ne mai kyau amma ko shi ma mutane kaɗan zai taba ya kamata a ce a kawo tsari wanda zai taba duka 'yan najeriya tunda ai 'yan najeriya kaso nawa ne yanzu suke aikin gwamnati to in aka kawo tsari wanda zai bunƙasa kasuwanci masana'antu wutar lantarki to tabbas shine za a sami sauki sannan daga bangaren su kansu 'yan kasuwa wato dillalan mai ya kamata lalle su ji tsoron allah ya kamata su tausaya wa mutane yanayin halin da ake ciki kasu ƙara ƙuntatawa mutane sannan ita ma gwamnati gwamnatin tarayya ya kamata kuma kar ta sake kawo wasu tsare-tsaren da za su kuntata wa mutane mutum da an janye tallafin man fetur ya kamata kuma irin su tallafin wutar lantarki kudaden makarantu na yara bai kamata a ce su ma an kara su a wannan lokacin ba so ina ganin idan har gwamnati za ta dudduba wato areas da suke buƙatar intervention nata sannan su ma 'yan kasuwar za su yi abin da ya kamata to insha Allah za a samu saukin wannan al'amari shi ma masani a fannin albarkatun man fetur Muhammad Sali ya ce. Wannan hawa-hawan farashi na mai wannan abu ne da ya kamata dama tuntuni ɗan Najeriya ya kwanan sanin cewa za mu zo wannan waje. A lokacin da aka yi wannan Petroleum Industry Act shugaba na NNPC ya tara ƙwararru sun yi wasu ayyuka hakan nan wanda suke neman su kawo abin da zai maye gurbin fetur ba wai maye gurbin bin shi gaba daya amma ya zama cewa ɗan Najeriya yana da zaɓi in kana da halin sayan man fetur ka sa a motan ka sai ka sa idan kuma baka da halin sayan man fetur shine sai ka yi amfani da abin da ake kiransa CNG wanda su NNPC take kokarin a lokacin ta tsara a kan cewa idan an cire tallafi sai a kawo shi wannan CNG to shine shawarwarin da muke baiwa Wasu su gwamnati suna ganin yana da kyau su nemi nnpc su zauna da su akan maganan wannan cng din maimakon wannan tallafi da suke neman su baiwa mutane da zai kawo musu sauki na raɗaɗin wannan kuɗin mai wanda kuma ba shi ne zai zama abu mai a'ala a ƙasar nan ba. A inda 'yan Najeriya ke neman mafita na samun sauki a yanayin da ake ciki da sabon yanayin tattalin arzikin ƙasar sakamakon cire tallafin man fetur da sabuwar gwamnati ta yi masana tattalin arziki a kasar kamar su bismarck ruwani sun ce akwai yiwuwar abubuwa su kara tsananta idan gwamnati bata dauki matakan da suka dace akan lokaci ba dima abdulrahman murya amurka daga abuja najeriya To madalla masu haramu kada dai a shafa ana sauraron shirin ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama a sauraron mu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙayan musulminku jama'a kiranmu nake bisa da. Masu rarwa salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. A makon da ya gabata ne Malala Yusuf wata matashiya a asalin Pakistan da ta yi suna wajen ƙarfafa ilimin 'ya'ya mata a duniya ta kawo ziyarar aiki a Najeriya. A lokacin wannan ziyara dai malama Malala Yusuf da tawagarta sun ziyarci birnin tarayyar Najeriya Abuja da kuma jihar borno inda ta duba ayyukan da gidauniyarta ta aiwatar wannan ne karo na biyu da malama malala yusuf ke kawo ziyara najeriya bayan wanda ta kawo a shekara ta sha bakwai a lokacin da ta kai ziyara jihar borno gwamnan jihar borno baba gana umara sulum ya bayyana irin ayyukan da gidauniyar malala yusuf ta gudanar a jihar malala foundation supported the state government's effort of building confidence in the resuscitation of education the foundation rehabilitated 27 classes classrooms to accommodate over 1,000 students' hostels with 400 beds capacity. Provided scholarship 700 girls from Kondega gubiyo and dambuwa ya ce gidauniyarsa ta taimaka wajen gina azuzuwa da dakunan kwana da mata a wasu makarantu da ke jihar borno ce kuwa har da wasu azuzuwa guda ashirin da bakwai da zai ɗauki ɗalibai fiye da dubu ɗaya da dakunan kwana na ɗalibai mai gadaje dari hudu ha kuma ta ba da gurbin ƙaro ilimi ga ɗalibai dari bakwai daga ƙananan hukumomin kwandiga dambuwa da kuma gobiyo ha kuma ta ba da gurbin ƙaro ilimi na shekaru biyu ga wasu 'yan matan ɗaliban Chibok guda talatin da suka tsere a lokacin da 'yan Boko Haram suka kai musu hari na sace su. A bangaren da dai malama Balala Iso ta yi kira ga ɗalibai da sauran mata da su dage wajen gudanar da karatu da kuma bullo da wasu hanyoyi da dabaru na inganta ilimi da samar da shi ba wai tare da dogaro da wani ko wasu ba. uh, and try to help others if if you can as well if you get the opportunity to complete your education so uh, I believe in the leadership of um, To a waje ɗaya kuma sakamakon kiraye-kiraye na inganta ilimi a sassa daban-daban na Najeriya yanzu haka sabuwar gwamnati a jihar Taraba ta ba da umarnin kafa dokar ta ɓaci domin inganta ilimi a jihar. Domin jin yadda wannan mataki yake wakilinmu a jihar Taraba Salisu Lado Garba ya zanta da babban sakatare a makatar ilimi a jihar Malam Idris Goje domin jin yadda tafiyar take. To gaskiya dai muna godewa Allah da ya kawo mana gomno. Gomno na gari kamar wannan gomno. wannan gomno. blessing ne wa taraba state in fact najeriya gaba kida don diga zuwan shi ya kaddamar da doka ta ɓashi state of emergency in education so daga haka bai bar haka ba ya zo ya zaga duk makarantu ya zo ya duba situations da makarantu suke ciki hmm, wato halin da suke ciki eh, halin da suke ciki in fact ya wurin then and there ya ba da ya directing makarantu wayansu makarantu akwai makarantar da eh, situation din shi baya kan ka'ida hmm. yasa aka rusa makarantar akan za gina sabon brand new school mm. model school wato government comprehensive secondary school kenan it's an exchange boarding school so ya ba da domin aka za rusa shi za gina model kuma yanzu magana da ke faɗa maka an fara aiki so ya ce makarantu da yawa ya duba ya yi alkawari kala-kala gaskiya wannan karon mun yi dashe sosai kusan yadda aka ce ake fada cewa in ka gina ilimi to ka gina jama'a so gaskiya ana kan mataki mai kyau a taraba sai kan fannin ilimi to eh, ranka da ah, wannan dokar ta ɓaci da aka kaddamar da shi a matsayin ka na ma'aikacin gwamnati yaya wannan dokar ta ɓacin yaya ka ga al'umma su rungume kuma ana zuwa makarantar malamai na zuwa suna ci gaba da karantarwa? Eh, gaskiya daga eh, kaddama da doka ta bashi education atmosphere na traversal education daga primary secondary principal headmaster tisha ba gane ba kowa orientation na ya canju so yanzu kowa ya amina yana tsaye gaba gadi ba gane ba akan mm. cewa zai aiki daidai ai dama dan adam ma'aikashin gwamnati mu a personnel management muna sai yana nan kamar moto ne so komin iyawan driver ba zai tuka moto ba mai so yanzu a education kamar an saka moto mai za ga sauran gudu ne kare so gaskiya duka ko ta yana an ɗauka mm. kuma daga aka kaddamar da wannan dokan ba gane ba duka malamai they are sitting on their feet kuma all hands are on deck daga ministry zuwa har makarantu principals headmasters teachers kowa ya an samu orientation kuma tun daga aka fara abin nan muna aiki dare da rana muna kai wani lokaci har karfe goma na dare muna aiki mana don mu tabbatar cewa wannan state of emergency din nan an implementing din shi bisa yadda ya kamata to ko menene ra'ayin al'ummar jihar Taraba game da wannan mataki na sabuwar gwamnatin jihar Taraba ga dai abin da wasu suke cewa cewa sunana charity clement dubo ina isassu a salu dogo gdss jalingo taraba state gaskiya na yi farin ciki na ji daɗi da gwamna ya yi hakan ɗin domin wayan sun yara suna gida ba su da kuɗin da su ci abinci balanta mana zuwa makaranta saboda gwamna ya yi declare free education nan gaskiya na ji daɗi da na ji na gaya musu ma sun ji daɗi hakan ɗin kan cewa haka ɗaya su iya zuwa makaranta da kuma su su nemi kuɗi su siya su abinci wayan da ba su da iyaye ma su iya zuwa makaranta da haka da wayan da kafin su da suna da shi su iya su nemi abinci da kuma da suturansu duka gaskiya na ji daɗi. kana magana da alhaji da modibo ah, gaskiya ji daji na yi farin ciki ya kamata kowa yana so ya da wasu marasa karfi ya ba so je makaranta ba kaga yanzu ya zama dole dole ka sa ɗanka ya je makaranta wannan yana da kyau mun yi farin ciki da wannan tun da dama matsalar da muke fesin din magana kuɗi makarantar ya yi yawa yanzu ni da nake maka magana ina da yaya university guda biyu ina da yaya secondary guda biyar ina da yaya a primary guda uku to a ce na samu wannan duka sauki ai na ji daɗi kuma wannan ba ni kaɗai ba kowa ma an masa wannan ofa ai yana da kyau. to masu sauraro saboda kuraren lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za mu ɗora a madadin wakilin namu salisu lado garba daga jihar taraba da kuma haruna dauda daga jihar borno sai kuma jami'ar da ta ba da umarnin shirin julie leather gresham naku baban jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da Kuma da lama sauraro da haka muka zo ga shiri na karshe wato labaru a takaice. Mataimakin kwamandan rundunar Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a yau Litinin cewa ya fara tattaunawa da Koriya ta Arewa kan wani sojan Amurka da ya shiga Koriya ta Arewa a makon jiya ta kan iyakar ƙasar. janar andrew harrison ya ce tattaunawar ta fara ne ta hanyar layin sadarwa da aka kafa a ƙarƙashin yarjejeniyar makamai da dakatar da yakin koriya a shekarar 1950 zuwa 53 ya ƙara da cewa kula da walwalar sojan amurka travis king ya kasance babban abin damuwa amma yaƙi bayar da ƙarin cikakken bayani koriya ta arewa ta yi shiru a bainar jama'a game da travis king wanda ya ketare iyakarta a ranar talata da ta gabata yayin da yake hanyarsa ta fort bliss a texas jami'an amurka jami'an amurka sun nuna damuwarsu game da lafiyarsa tare da cewa koriya ta arewa na yin watsi da bukatar su ta neman bayanai a game da shi 'Yar wasan gaba ta kungiyar kwallon kafa ta Jamus Alexandria Pop ta zira kwallaye biyu yayin da Jamus ta lallasa Morocco da ci shida da sifili a gasar cin kofin duniya ta mata a yau Litinin. Kwallon da Pop ta zira a minti goma sha biyu da fara wasan ya sa Jamus a kan gaba ta kuma ƙara zira wata kwallon kafa kafin a tafi hutun rabin lokaci. yayin da zakarin gasar su biyu suka kai ga nasara mafi girma a gasar kawo yanzu. To madalla masu saro da haka muka kawo ga karshen wannan shiri na wannan lokaci. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato da rabi agogon Najeriya da Nijiyar wanda zai daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu kuwa madadin zarawa fage da ta karanto labaran duniya. Da Julie Ladas Gresham da ta bada umarni da ma injiniyar ta mata yanzu. Hawar Sharif ke muku fatan alheri sai an ku a saurari shirin yau da gobe.